takarda farko ya bude ne da bayan addu'a da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace malam akwai wata musiba da cikin cikin wannan al'umma tamu ita ce musibar caca wata bet naija ko a wani wurin suna cewa naija bet masu waɗannan kamfani na wannan caca suna shiga unguwanni kala-kala kuma al'umman nan tamu suna shiga wannan caca saboda ana amfani da rashin da mutane suke ciki na talauci sai sai amfani da wannan dama su je suna yada mutane wannan caca suna bude shagunansu a cikin unguwannin musulmi kuma abin bakin ciki galibin masu wannan kamfani na caca arna ne za ka sun zo sun buɗe shago arne ya shigo cikin unguwar musulmi da cross a wuyansa ya zo ya buɗe wannan shago ya ce sun buɗe irin wannan shaguna a unguwanni kamar irin unguwansu ya kasai bi ya ce matasa da wasu daga cikin dattawa da haɗin kan mai unguwa sun gano hatta matan aure suna turo kudinsu suna yin wannan harka ta caca don haka suka kafa ƙungiya don su faɗakar da mutane su hana wannan abin amma fa sai ce sun samu ƙalubale kala-kala an kira su daga jami'an tsaro an ja musu kunne akan wannan yunkuri nasu sun ƙara gaba sun je har gidan sarki sun je ofishin kwamishinan 'yan sanda amma ba su same shi ba sai da allah malam a faɗakar da mutane akan wannan musiba don ta addabi mutane kuma ta girmama to na farko dai ya ce a nan kuma akwai manya da suka ba su haɗin kai wajen magance wannan ya ce kamar galadima ya ba su haɗin kai sosai kuma ya ba su gudunmuwar yadda ya kamata su magance irin wannan ƙazanta a cikin al'umma allah saka masu da alheri idan mutum ya yi abin alheri ba laifi a faɗi sunansa a yabe shi a faɗi alherinsa kuma da kuka yi da mai unguwar da ya ba ku haɗin kai wajen al'amur bil ma'ruf wannan hi anil munkar Allah ya saka muku da alheri, amma ku sani duk wanda zai yi da'awa zai hana mutane aikata barna to zai gamu da kalubale kala-kala kuma wannan yana nuna su wannan arna da suke shigowa cikinku suke wannan abin suna da wani goyon baya ne na musamman tunda har tsaurin idansu ya kai su tsallaka inda suke su shigo cikin unguwar musulmi su bude shago suna kafa suna koya mutane caca suna ribatar samarinku da wato karancin iliminsu na addini da kishin addini so ba laifi ba ne in mutanen unguwa suka yi ƙungiya suka kori duk wata ɓarnar da za ta iya shigo musu mu yanzu ai a kudu ai ba mu isa mu je cikin unguwanninsu da gidajensu mu je mu kafa wani abu na addini ba ko wani abu kai ko abun sana'a ma an sun ga dama ba za su barka ba ko tela ne mai ɗinki so babu dalilin da wani kafiri zai zo ya shigo mana unguwa dalilin dan najeriya ne ya zo ya kafa mana musibar da za ta lalata mana iyalanmu a cikin gida da kuma yaran mu matasa caca ya tafi can inda zai je su je su yi a kasuwa ko su je su yi a su amma renin hankalin ya yi yawa har su shigo cikin unguwa wani ya ba su guri su gama shago su buɗe caca a tsakiyar musulmi allah ya isa da wannan wulakanci kuma kowace unguwa ya kamata su yi ƙoƙari su yi irin wannan kwamiti da za su kori duk wata barna ko wadda yake kawo wiwi yana sayarwa ko waɗanda suke shigo da kayan kaɗe-kaɗe ana haɗuwa da maza da mata ana lalata unguwa saboda za ku yi wannan ne don ku kare 'ya'yanku da jikokinku ku haɗu ku haɗa ƙarfi kuma ku haɗa kai da masu unguwanninku da sarakunanku da za su taimake ku in kun je gurin wani bai ba ku haɗin kai ba ku rabu da shi ku tafi wajen wani ku dage kada ƙalubalen nan ya hana ku yi yanzu duk yadda muke so da wa'azi ai ba mu isa mu je sabon gari mu je mu kafa wa'azi a tsakiyarsu ba ba ka isa ba saboda wurinsu ne kuma muna da yanci akan wurin mu. renin hankalin ya yi yawa yanzu nan muka samu rahoto kwanan nan yan mata ne fa aka shigo da su fa garin nan kyawawan yan mata masu ciwon kanjamau ciwon AIDS HIV positive affected aka shigo da su ana ta zina da su mutane marasa tsarki suna ta alaka da su suna ta kamuwa da su a garin nan lissafi ana cewa alƙaluma sun nuna an yi lissafin sun jefa mutane a cikin wannan musiba sun fi mutum biyu. a lissafin sati biyu uku da suka wuce kuma ana ganin matan nan kuma an san daga ina suke daga kudu aka turo su kafare ne sun zo kawai suna yawo su yada wannan bala'i a garin nan aka kama mata kyawawan mata sun zo suna yawo suna sayar da magunguna na maza maganin maza kuma su sayar maka magani kuma ka neme su su baka dama ka je ka lalata su su ma kanjamu din ne a tattare da su sun shiryo suna da ajanda da za su shiga su su lalata mana matasa daga nan zuwa shekaru kaza duk wanda ya kamu da wannan ciwon dole ya mutu su kashe ku ta nan sannan su shigo su bi 'ya'yanku suna sacewa suna mai da su kafirai duka ta sama duka ta ƙasa duka ta ƙasa kuma duk mu zo mu zuba ido yanzu mu nan inan kudin nan za ka je motocin su ga su nan saboda tsabar suna da ƙarfi wallahi tun daga garin su har zuwa nan cikin garin nan ba uban da isa ya tsare su ko soja ko dan sanda ba a tsare su a cikin ɗin su da haka in sun saci yaran namu a tashoshin mu suke zuwa suke tashoshin su suke zuwa su zuba wannan yaran su tafi da su saboda ba a cikin ɗin su ba wata doka ta tasha a kansu amma munan sai a wulakanta mai dan hayis ko mai dan akori ko ko mai abu nan sauran amma su can babu doka a kansu su shigo da akwatunan da suka ga dama da dilolin da suka ga dama su dauke su shigar da su su faffarke su makamai ne a'a menene Allahu alam kwayoyi ne da duk ana nan ana ta bi wani NDLA e, ana cikin ana wa kaza duk wannan zabga zabga motocin da suke tawa daga kudu duk dilolin da suke karkashin su ba wanda yake cikin da haka duk anan suke shigo da ƙwayar kuma sanannen abu ne duk wata kwaya da ka ganta a kasan nan ya muri shigo da ita su suke shigo da ita an sani kuma duk najeriya a lissafin da aka yi duk najeriya babu garin da ake shigo da kwaya ta fitar hankali irin kano saboda suna da manufa a kan kano saboda in suka kashe kano suka lalata samarin kano suka lalata matasan kano to daga nan zuwa wani shekaru za a samu wani gap da ko motsin ku ba za a sake ji ba calculation ne amma damuwar mu shine su manyan da suke gaba kawai kowa in ya ga ya samu nasa yana cikin babban gida ana ba shi kariya ana masa jiniya ko ana masa kaza to ba abin da ya dame shi amma ka je ka ga yara yan talakawa miskinai kwanan nan wani abu ya kai ni abin nan dare haka can wajen unguwa uku nan naje wajen karfe goma sha biyu kaga yara musulmi matasa wani da aski wani yana tangadi wani ya sha kwaya wani yana doke-doke wani yana yana cin bawon lemu wallahi talla har wajen karfe goma sha biyu da wani abu malayin da ka san kasuwa duk yaran mu ne musulmi gaba ɗaya babu kirista ko arne ko daya sun lalata musu tunani sai ka ga me ya tsaye da su a nan gurin su dai ba kuɗi suke samu ba ba kasuwa ba ba komai kawai a bakin titi kawai sai a ashar zaka ji kurin ana harka a gefen su kuma ga 'yan sanda suna checkpoint to wannan harkar kwayan da ake shigo da ita <laughs> kuna shiru kuna gani wallahi suna da manufa ne ka sani duk wanda zai zo ya sha kwayan nan faɗan uwanka ne yanzu wanda ya sha kwaya za a je jami'a karatu wanda ya sha kwaya ya zai iya concentrating ya je kasuwa ya bude shago ya zama ɗan kasuwa hamshakin ɗan kasuwa da zai taimaki al'umma wanda ya sha kwaya ya za a iya tafi gona ya je noma ya zama ya fitar da wani abu na alheri ka gaya mun ɗan kwaya me zai iya yi to suna yawaita shigo da kwayan nan ne don su lalata mana matasa a samu wasu shekarun da duk matasanmu za su zo su waye gari ka rasa su a jami'a sai dai baki su zo su cika mana jami'o'i ka rasa su a kasuwa sai dai baki su zo su cika mana kasuwanni ka raka su akan harkar noma sai dai wasu daban su zo su cika mu kuma namu mun yi asara shine illar pek din magani duk inda ka ga pek din magani to yamurai ne suke sa kuma a garin nan a gidajensu duk an kakkama da da abubuwa na pek na magani ka duba yadda gwamnati take ta kokarin yakar harkar kwaya da waye waye da sauransu duk in kaga an yi odar kwaya ta fitar hankali to yamuri ne su yi pek din magani su yi pek din kuɗi su yi pek din kaza su yi fojirin takardu wani jami'i yake gaya a wata jami'a daga cikin jami'o'in nan an zo neman admission yace wallahi yana tara takardu ya tara takardu na yara yan sauzan zaria yan inugu yan onacha yan ina ne sun fi mutum ɗari dukkan su gaba ɗaya suna ɗauke da indijin na kano sun zo suna neman admission ya tattara ga baki ɗaya ya je ya samu masu unguwannin da aka yi biyarin zuwa daga unguwanninsu da daga da ake abin da ya musu magana ya ce wallahi ku ji tsoron Allah ga 'ya'yanmu nan 'yan jiharmu suna nema sun kasa samu an zo an yi wa wasu indijin su sun kwace jami'o'insu na can sun liƙe ba mu isa mu je ba da wahala ka ga wani ɗan arewa nan wai ka je ya tafi jami'a a kudu yana yi da wahala ka lisa ba ka ce wai wani wani ya tafi kudu yana inugu yana wata university ko yana lagos yana wata university ko yana kaza yana wata university da wahala amma mu nan fa ga sunan birjit yace ku ji tsoron Allah yace wallahi kuna ba su wannan dama nan gaba su za su zo sun samu indijin din sai sun zo sun kwace jihar kuma su zo su yaƙe mu wallahi wataƙila kana kabari kai mai unguwar da ka sa hannu a takardar ko dagacin ko hakimin da ka sa hannu a indijin ka ku duba wannan duka fa da ake mana yanzu kai kai saka je inugu ka ce kana neman indijin na inugu dan Allah ku yi tunani ka sa, to amma mu nan nawa bila adadin sai kaga katon arne a gaban ka a layi zai ganshi a jami'a ko ta bayero ko ta wane ne ko ta in an magana sai ce daga Kano yake a ina yake daga Gwale a ina yake daga municipal Kano A ina yake daga kaza kuma wallahi zai fito maka da takarda gangariya ta ma fita ka wallahi waye bashi waye bashi kaga wannan zalunci ne na'am duk yan Najeriya ne mu mun yadda duk yan Najeriya ne amma ita gwamnati da tashi a fitar da indijin me hikimar haka sun hana mu yi a can kuma munin sun zo sun mamaye mana sun kawo mana kwaya sun kawo mana kaza kuma na ba ku assignment duk Kano state ga baki daya duk wani kauye da za ku je wallahi azimu in kun ga chemist galiban na inyamurai ne duk inda ka ga ana sai da expired magani expired magani ko fake magani a yi magani daga india a yi magani daga america a yi magani da kaza da sun ganshi sun ɗauki hoton za su yi wani irinsa na pec suna sai da su suna cike a cikin kasuwannin magani kowa ya sani ku je ƙauyukanmu ku je ku ga yadda inyamurai suke sai da magunguna na banza inyamuri bai taba zuwa school of hygiene ba ko school of health technology ko school of nursing ba billahi azimu shine mai chemist shine mai allura shine mai karban haihuwa shine mai kaza shine mai kaza a ƙauyukanmu kuma ku je ku duba ku gani yanzu ne ma nan mu musulmin mu muka waye muka shiga harkar kemis din kake ganin musulmi Allah saka musu alkhairi sun shiga harkar amma tintinin wallahi in ya inyamurai sun mana nisa ku ku riga kun sani waye mai kemis ogochiku waye mai kemis a kaza in ciku wane ne haka suka yi ta dura mana allurai suna ba mu matattun magunguna amma wannan wayewar ta musulmi ya kemis din babu ita a ƙauyuka na babu a samin ku je ku duba ko a gwarzo ko a dan batta, ko a kaza a cikin ƙauyuka musamman dipa ƙauyuka na mutane inda ba su da asibiti ba su gurin shaka tafi magani wallahi duk inyamurai ne inyamuri zai iya goya kayan magani daga nan a babur ya tsallaka ruwa ya je ya buɗe kemis yana taiwa mutane allura ba wani uban da zai tambaye shi su kashe wanda suka ga dama su raya wanda suka ga dama duka wannan yana daga cikin sakacin mu insha Allah muna nan muna shirya Lacca token mai kyau akan waɗannan abubuwa na muwaye yawa don iskancin da rashin mutuncin ya yawa tunda sun fara zuwa suna sace mana yaya suna mai da su wani ya kamata mu fallasa su mu yi bayanin abubuwan tukunna da illa da suke mana ko kuma su tuba su gyara ko kuma manyan mu su nemo mana yancin mu muna da abubuwa sun fi dubu da za mu yi bayani na illa da aka yi mana illoli yanzu nan wallahi zaka je waje ka yi odar kaya ka shigo da shi wallahi in muri sai yayi clearing din kayansa bayan sati uku hudu biyar wata kaza kai kan clearing din naka tintinin ya wuce tintinin ga sunan sun yi karfi wani ya fi shekara arba'in wani kwafa ne kurin ya zo daga kwafa yanzu yana da tafkekin asibitin da ba lallai bane a samu irinsa a garin nan in yamuri ne kuma yana mugun kin musulunci da musulmai kuma ko musulmi ɗaya ba zai ɗauka ya sa shi a cikin harkarsa ba kai ka je can kai gashi nan muna gani yanzu gidajen mai mutanen musulmi za su je irin yan kasuwanmu mu wanda suke gidajen man nan ba su isa su je su gidan mai a ƙasar inyamurai ba in sun yi sai an kone shi an yi ta rikici kwanakin nan sun hana sun haɗe kansu wallahi gidan mai misali ɗaya na buga muku wallahi baka isa ka je kai ba amma mu nan fa babu harkar da ba a yi da su har a cikin kantin kwari suna da wuri a singa suna da wuri a kaso kurmi suna da wuri ba inda ba su da wuri ina da gona na shiga gona cikin daji ne cikin daji billahi azimu malam noman shinkafa ake da tattasai da tumatir da wallahi sai ga ga ga, sunan iyamuran nan billahi azimu malam sun ɗauro kuɗi a kogon su malam sun shiga gona suna sayan tattasai a J5 daga nan sai Lagos sai su je su sai amfanin ragaraga a gurin mutanen ƙauye kai yanzu abin da ya faru ma sun ma sai gonakin ma yanzu idan lokacin noman tattasin yayi sai ga sun sai gona iya ganin ka haka za su go suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali mutanen ƙauyen mun sun zo su ta gaisuwa oga how are you oga yana gaishe shi ya zo ya shimfiɗa gonar tattasan nan ko gonar tumatir nan ko gonar albasa nan ko gonar mai inyamuri daga lagos ko daga inugu ko daga kaza saboda tsabar sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya zo ya shuka tattasan da kansa ya masa feshi da kansa yayi kaza ku masu gonakin na ƙauyen kun zama ƴan kwadago ma'aikata in an gama ya zo da J5 din sai loda wallahi sai matacce zai bar muku shi ma sai kun saya wannan da ido na na gani kuma bayan wannan kuma su zo su bi mu unguwanninmu suna sace mana 'ya'yanmu an zalunce mu wallahi an zalunce mu yanzu jiya din na a freedom radio a cikin labaran da aka bayar cewa an gano wani wani fasto a ido 'ya'yan musulmi sun fi mutum dubu hudu da iyayensu mata gaba ɗaya wani kango ya samu ya tara su gaba ɗaya suna ƙarƙashin su duk yame da su kirista sun fi mutum dubu hudu ba ko kaji ne aka ɗebe maka mutum dubu hudu a ba da yawa kaji dubu hudu wannan a rediyo aka faɗa kowa ya ji ba a masallaci na aka faɗa ba duk manyan suna zaune a gidajen sun ji yan jarida sun kwakulo labari sun faɗa ya rage gare ku ku ɗau matakin da ce sun ba mutum dubu hudu me yake yi business yake da su sai a ɗauki hotonsu sai a nuna foreign countries ana neman international assistance da funding suna neman kuɗi dalolin miliyoyin dalolin kuɗi ake turo musu cewa wai waɗannan yaran 'yan gudun hijira ne suna cin wahala ba su da iyaye ba su da kaza sai a rinka turo musu suna business ka san yamuri in dai zai samu kuɗi ba abin da ba zai yi ba ta yanzu lalacewa ta kai ga su kama mana 'ya'ya su kama mu mu su kai mu a dolen dole su mai da mu arna su mai da mu kiristoci kuma su karɓi taimako daga ƙasashen waje mu kuma muna nan a zaune muna ta rikici muna ta kaza in an tashi magana in wani abu ne na siyasa mun iya zagin junanmu in ka ganmu da baki ana bala'i a gidan rediyo to akan harkar siyasa ce amma abin da ya shafi talaka da rayuwar talaka to wannan ba shine ba a gabansu ai yanzu na faɗa ina ta maimaita duk malamai suna faɗa suna maimaita wai ina masu maganar nan ina suke ina masu magana yaya labarin 'ya'yan nan namu da aka kwashi 'ya'yanmu a mariri 'ya'yanmu a hotoro 'ya'yanmu a kaza 'ya'yanmu a rogo 'ya'yanmu a kaza da aka ɗebe sai 'yan sanda ne su ne za su tashi suna sun hana idansa bacci masu manufa a cikinsu har yanzu ba za mu gushe ba muna yin addu'a wa kwamishinan 'yan sandan nan Allah taimake shi Ahmad Ilyasu ya share mana hawaye ya tashi ya tsaya ya aiki fafir ya tura yaran su yace ku tafi aikin shahada ne ko ku dawo ko ba ku dawo ku nemo mana yaran nan suka yi kokari suka je suka kwato yaran nan guda tara a cikin mutum kusan mutum tamanin ko ɗari ba guda arba'in da bakwai ba ne ba sun fi tamanin wallahi duka wannan akar makallahu muna ba ku misali ne akan irin yakar mu da ake ta yi ko da ba a dauki bindiga an yaƙe mu ba to ga hanyoyin da ake yakar mu to yanzu bayan wannan kuma a zo a bi cikin unguwanninmu saboda an rena mana hankali ba sa ma jin tsoro tsakiyar unguwa na musulmi a zo a buɗe wai shagon caca haba da Allah haba mutane wannan abun bakin ciki ya yawaita kuma ya munana kullum abin da muke faɗa muna mu iyakaci in mun ga abu ba daidai ba mu faɗakar da ku mu nuna muku ku bi hanyar da ta dace da shari'a kar ku saba wa dokar gwamnati kada ku tada hayaniya amma duk wani matsiyaci da ya shigo muku guri ku tumbuke shi ai kware kuwa tunda ba gidan tsohuwarsa bane bai tattara kayan ya koma can amma renin hankalin yayi yawa ku zuba ido sai sun ɗauko 'ya'yanku 'yan mata suna sa su a layi suna wannan iskancin kuna kallo ba ku isa ku iya musu magana ba yanzu ka duba harkar kasuwanci a nan gurin abubuwa da yawa sun mana nisa ka duba dukiyar da take kasuwar kofar ruwa dan Allah wata ranka zagaya ka sha mamaki za ka ga shago ne na kayan karafuna daga daga ƙasa har sama malam ya muri ya koshi ya yi katon tumbi ga matarsa ga 'ya'yansa sun yi jajaye sun ci abinci sun cika titi da fayaf-fayaf sun cika titi injinan tirela injinan kaza yanzu wannan bai nuna cewa sun samu kwanciyar hankali da nutsuwa a jihar nan ba kai wannan fa yaran fa da aka ɗebe fa dole ne fa sarakunan iyamuran nan fa su zo fa su yi apologizing fa su nemo mana ƴaƴanmu fa su fa dawo mana fa da su fa ba za fa mu daina magana ba sai yaran nan sun dawo akwai layin da zaka bi a kofar ruwan nan wallahi in ka ga musulmi to yaro ne dan kore ne in ka shiga rodi su ne safaya part su ne taya su ne duk sabon gari in ka je inda ake sai da duk wata taya mai tsada su suke kawo ta kayan kwamfuta duk su ne babura da kake gani duk babur da ka gani a garin nan manyan dilolin su ne kayan wutan nan da kake gani electric su ne harkar magani in ka shiga su ne komai da komai duk su ne ina faɗin wannan ne saboda abin da kano ta yi musu na mutunci sai mu kwana muna faɗa amma sakayya da za su yi man shine mai su bi suna tsince mana 'ya'yanmu suna sai da su a sai da yaro ɗaya naira dubu ɗari da hamsin a yi tsafi da shi 'yan matan a kwanta a yi zina da su cikin yaran da aka dawo da su dinnan guda tara likitan da aka yi hira da shi yake faɗa yake cewa akwai wanda ba za ta amfani ba saboda yar shekara goma sha ne sun gama lalata ta gaba ke daya sun gabanta gabanta ya gama buɗewa saboda kawai wani katin ya wuri ne yake lalata da ita kawai akwai 'ya'yan da yanzu ake koya musu hausa zo ya ce jo je ka ce ka dan musulmi ne malam tina shekara uku an sace shi a ɗauke maka ɗaya shekara uku shekara hudu yanzu ya kai shekara goma sha ɗaya iyaye sun yi kuka sun zubar da hawaye kowa ya gani ba nan kofar fada aka zuba su ba yanzu wannan kes ɗin ya kamata mu shiru mu zuba ido mu kyale kawai wai an faɗa a rediyo an gama shi kenan ko kun yi shiru kowa ya kwanta ya bacci haka za ku yi ta firgijin sai an fito da yaran nan nan da aka kama musu wasu yaransu a Maiduguri ba Abuja sai da ta gagara ma kullum zanga-zanga suke cewa a yi rilizin 'ya'yansu a yi rilizin 'ya'yansu muna nan 'ya'yan suna can mun zuba ido mun yi shiru mun kyale su wallahi sai an fito da yaran nan yawa sai an fito da su muna faɗa muna maimaitawa maganar shiru bata mata so ba lalle a fito da yaran a dawo da su in ba haka ba kuma su ma za su fita ƙwarai kuwa اللهم Isa الاسلام takardar farko ya bude ne da bayan addu'a da yi ce ina lai wa inna ilaihi raji'un ce malam akwai wata musiba da cikin wannan al'umma tamu ita ce musibar caca wata bet niger ko a wani wurin suna cewa niger bet masu waɗannan kamfani na wannan caca suna shiga unguwanni kala-kala kuma al'umman nan tamu suna shiga wannan caca saboda ana